Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya je majalisar dokokin kasar ta Capitol Hill inda ya lashi takobin cewa 'yan jam'iyyarsa ta Democrat za su tabbatar da dokoki akan manyan ajandar gwamnatinsa na inganta gine-gine da yaƙi da sauyin yanayi bayan wani rikicin jam'iyya da ke barazana ga waɗannan ƙudurorin. ko a cikin minti shida ko sa'a shida ko kwana shida ko kuma mako shida sai mun tabbatar da waɗannan ƙudurorin biden yana faɗa wa manema labarai yayin da yake barin wata ganawar karan kansa da 'yan democrat a majalisar wakilai 'yan majalisar dokokin na democrat sun samu saɓani akan kudirin bai ɗaya na dala tiriliyan guda na gine-gine da kuma dala tiriliyan uku da dubu biyar na kashe kuɗin gwamnati da kuma kudirin sauyin yanayi majalisar dattawa ta tabbatar da kudirin gine-gine a wata kuri'a a watan da ya gabata inda 'yan republican goma sha tara suka karu da 'yan democrat hamsin wani farar hula mai suna awal a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya kan duba lafiyar makamansa kafin ya fita dare ya je sintiri ya ce ya yanke shawarar daukar makami ne domin kare iyalinsa saboda gwamnati ta gaza ba su kariya in ji awal wanda bai yadda an ambaci sunansa da ainihi ba kamar yadda sauran 'yan aikin sa kai a kauyen suka yi saboda matakan tsaro awal dai yana cikin wata kungiyar matasa 'yan sa kai masu ba da tsaro da suke kokarin kare unguwarsu daga 'yan bindiga da masu satar mutane waɗanda suke kawo hari a kan babura da satar dabbobi kana suna tafkata asa jihar kaduna dai ta kasance babban dandali na tashin hankali da ke addabar najeriya kasa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka Babban sakataren Majalisar dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa Prime Minister Habasha cewa kasar ba ta da hurumin koran jama'ai bakwai na hukumar aikin jin kai na Majalisar dinkin Duniya. A jiya Juma'a ne Guterres ya faɗa wa shugaban na Habasha cewa duniya ba ta yi na'am da shawarar Habasha ba na koran manyan jami'an Majalisar dinkin Duniya a cewar mataimakin kakakin Majalisar dinkin Duniyar Farhan Haq. Haq ya ce ofishin lauyan Majalisar Ɗinkin Duniya ya aike da sako zuwa ga ofishin jakadancin Habasha a Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a jiya Juma'a cewa duba da matsayin da daddiyar doka ayyana ba a buƙatar wasu jami'ai ba zai yi aiki ba akan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekaran jiya Alhamis ne dai Habasha ta sanar da koran wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ta ba su sa'o'i biyu su bar ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen habasha ta zargi mutanen bakwai da shishigi a cikin harkokin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafafen yada labarai da dama a afghanistan suka samu wasiƙa daga kungiyar taliban a wannan mako dauke da umarni ciki har da yanda kungiyar take so a bayyana ta yayin ɗaukar labarai wasiƙar da muryar amurka ta samu na cewa kowace kafar yada labarai ta ambaci kungiyar da sunanta a hukumance kana su daina ba da kwarin gwiwa ga matasan kasar suna barin kasar zuwa kasashen waje kar kuma a yi da'awar kowane addini bai ci musulunci an gindaya waɗannan umarnin ne a cikin wasikar da aka aiki a ranar 25 ga watan satumba ga manyan kafafen yada labarai a faɗin ƙasar wanda ƙaramin ministan yada labarai da al'adu zabihullah mujahid ya sanya ma hannu a ƙarshe bayan wani taron koli ta yanar gizo a kan covid-19 game da rata da ake samu wurin raba rigakafi a duniya a wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata shugaban amurka joe biden ya sanar da ƙarin tallafin allurar rigakafi miliyan 500 na pfizer ga kasashe masu karanci da matsakaitan tattalin arziki lamarin da ya kai adadin tallafin rigakafi da amurka ta yi alkawarin badawa zuwa biliyan guda da miliyan 100 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani shirinmu na bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi kawo da rabon wani. na kari mu da asuba da fatan an waye gari lafiya sarfilu an tashi lafiya lafiya kalau baba ya aka je ya sanyi sanyin nan da a ce to mun gode wa Allah sanyi sanyi da sauki ya mutanen Washington DC a Washington lafiya kalau ya yan New York wallahi New York alhamdulillah ga munan kai dai <laughs> kun sha zanga zanga a makon da ya gabata eh wallahi kasan Eh, wannan babban taron kolin majalisar ɗinkin duniya abin da ya gada ke da haka za ka ga 'yan kasashe da dama suna suna wannan zanga-zangar don saboda a koke da suke da su eh, to na ga zanga-zanga ta 'yan najeriya ta tuka hmm. hankali kenan a wannan karan eh kwarai kwa kwarai kwa kwarai kwa to sai dai mu yi addu'a dai Allah ya zauna da kasashen mu lafiya ya zauna da duniya ma baki ɗaya lafiya to amin ya Allah babu amin ya Allah To madalla Sarfilu bari mu faro da wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Malam Ibrahim Wakil da Alhaji Muhammad Mado mai kwano kenan na aure 'ya'yansu injiniya Muhammad Ibrahim Wakil da ya gana Muhammad da ake ce mata ya gasi. wanda za a daura auren a yau kenan biyu ga wannan watan oktoba za a yi a dalori dangote foundation house namba ah, g4 kenan a hausari babban yali mai maiduguri jihar borno ban sani ba babban layi ne ko babban yali ne yali ne daga an rubuta to allah ba da zaman lafiya da a ɗaya ba allah sarki allah saka faɗa ba To, baba sai kuma sakon taya murna ga wani ɗauren aure da aka yi jiya Juma'a wato ɗaya ga wata. Wato ango Mustapha Muhammad Sule da kuma amaryarsa Umar Salama Umar Ma'aji to da aka mai da nace da aka yi a jiya Juma'a Ubangiji Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. to sai kuma gaisuwar ta'aziyya da za mu mika zuwa ga za'imul harkati tijjaniya na kasar ghana wato sheikh abdulwadud harun muhammad atijani sisi zaman na rasuwar yar uwarsa hajiya ainahu da allah ya mata cikawa a wannan mako to muna fatan allah jikanta da rahama kyauta ta koma da sauran margaya baki daya to amin ya rabe ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan gida gidan alhaji haruna da gidan liman ciroma a birnin kumasi to sai kuma gaisuwar taya burna na sabon sarkin yarbawa da aka yi alhaji baba aliyo alawo wanda aka ɗaga shi sarkin yarbawan jihar ashanti a cikin wannan mako to allah ya taya sarki allah ya ba sarki lafiya shehu wannan gaisuwa ce ta musamman to allah ya taya rako amin sun amin faɗin kudin zaɓen kuma gaiso mu ta farko yau ta fito daga aisha matar husaini dangote karasuwa daga jihar yobe ta yi sallama ta ce don allah a sayar mata da gaisuwar ta zuwa ga jamila da fatima don ado salati goma ga annabi da maimuna aliku auta kafinta da alhaji mele yusufari da baba gana alhaji nuciya wacce kal da kuma mai gida na usaina dangote da sadiya yar fulani da ke afghanistan da zainab bahar da hayya unguru da yana matar garba sabiyura da wato gashuwa da usainu alhaji umar fo'eba gashuwa da amina a adam gashuwa da ɗiyata aisha umaira usainu dangwata da hansattu malla da lari da zainab musa wada da aisha musa wada da ibrahim musa wada duk daga bayan rikin laji na jihar filato da fatan kowa yana lafiya amin su ba amin to sai kuma wannan gaisuwa daga aliko auta kafin kafinta yalwa gindin akwati bayan barikin laji jihar filato ya ce ku mika min gaisuwar sada zumunci zuwa ga bashir tera lafiyar bari-bari hmm. sai kuma usaini dangote da matansa aisha karasuwa jihar dobe da jt love kaduna da umar garu gindin akwati da kawo mai ruwa bajoga da yawo lukugere shawu da ado salati goma ga annabi da matansa jamila da fati da saratu da yakubu bello lukugere boman da audu direban g5 makoli to babas sai kuma gaisuwa a bari ya huce da ta fara da cewa yana gaida malam baba ya ko makere da malaman alheri grace abdu da mai martaba sarkin gwamba alhaji abubakar shehu abubakar na uku da mai martaba sarkin kuntuwa ma'az muhammad bairanga da alhaji atiku abubakar da baffa haruna bajoga na kungiyar arewa media writers daukacin masu sauraron ku daga alhaji abubakar jibrin dan gusau da latin funa kayi to sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da ta fito daga mahmud salu gaurar na moda zamfara ya ce gaisuwa a bari huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma gaisuwa zuwa ga barista binaidu aminu kaura babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a na jihar zamfara da alhaji sanusi walin kaurin na moda da mustapha haruna gusau baban aslamiya da honorable ubaidullah yahaya kaura da honorable hafiz balarabe gusau da ofisa musa m lawal gusau da alhaji mele yusufari da malam tsoho mai wankin hula ƙaurin nomo da da mubarak s yaki gusau da alhaji ado khalifa ƙauren da moda da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a ƙauren na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe ku mahmud salu ƙaurin na moda. America. lasar filo da fatan an shakata da wannan wakar. Na kware da gaske tun da bana ga kanka sai rawa yake ban sani ba ko ni ka dan ji daɗin da safan nan. Eh, ko kuma gengedi ne. Eh ko wata shi ne ai. Eh. To ba ga wata gaisuwa ta fara da sallama ta ce ina gaida mahaifina Alhaji Haruna Dabba da matata Aishatu Muhammad Adam da Alhaji Abubakar Jibrin gusau na wazirin Adamawa da Alhaji Abdullahi MD na gidan biski shugaban masu sauraron progress radio gombe da amini na haladu muhammad musa bajoga da cindo kwasa-kwasa mai kaji bajoga da ɗan jarida usman abakar usmaniya na progress radio da hassan lawan koli da andifo mai ruwa da ɗaukacin masu ku daga bafa haruna bajoga na ƙungiyar arewa media writers daga jihar gombe to sai kuma saƙo gaisuwa na fatan alkhairi zuwa ga alhaji babba kawu hamma turakin kunya kayi da alhaji abdullahi jama sakataren ifad kukuri da alhaji sulih na yashi turakin sangaro bajoga da dr sa'idu sani badigo da alhaji musa mai dan kunne lafiya da alhaji inusa muhammad magayakin fika da alhaji buladada fataskum da dan adda mai fetur taranka sako daga alhaji haruna bibi waitar masufa da alhaji adamu sarkin sangaru bajoga to sai kuma sakon ahmadu manaja bauchi daga bauchi rufi rufe madaki ya ce zuwa ga sashen hausa na gidan rediyon voa filin abar ya huce voa hausa ku mika min saƙon gaisuwan alkhairi zuwa ga uban doma na bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwan bakaro a bauchi da mai girma sarkin yakin bauchi hakimin ƙasar lame alhaji aliyu yakubu lame da ke garin gumau a ƙaramin hukumar turo na jihar bauchi da sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karfafin madaki wanda eh, yake a gidan sarkin yakin bauchi da duyuman bauchi alhaji bashir yakubu lame da ke gidan sarkin yakin bauchi a unguwar karfafin madaki da kuma malam bello adamu kashuri malami a kwalejin ilimi na ibn abbas da ke da matsuguni a sakandaren comprehensive a bauchi sai kuma hajiya lauratu hassan bashir wanda ake kira da hajiya lauratu banga da ke bauchi unguwan kofar idi gidan tafi da bauchi da cp mai jama'a yakubu lami na hukumar gyaran tarbiyya na kasar reshen jihar bauchi sannan a ƙarshe da honrabu buhari sallau hajimin shugaban ƙasa muhammadu buhari a bangaren gidajen rediyo da talabijin da ke aiki a fadin shugaban ƙasa na aso rock a villa a abuja dan asalin jihar bauchi unguwar malam goje to da fatan duk suna lafiya to sai dai sarfilu a jiya grace alheri ta cika shekaru 60 me ka ce mata shekaru 60 a sai dai mu ce shekaru 60 to you lalle ba zai na ba ka mata wakar safar ai murya ce eh, wannan murya naka inda a waka ne ban saban ka sha ruwa da shi ba baba bana sha ruwa ba da waka kai dai muryarka akwai daɗi da labarai amma da waka sai a hankali zaman abu ne na daban kuma ba hmm. to Allah sa mu dace to muna muna muna addu'a Allah kara ma alheri lafiya ya kara yawan shekaru nan gaba kuma amin ya rabbi lalle ramu Allah raya ta masu shekaru 60 ya eh, kwarai da gaske to su to Allah raya anti to amin <laughs> ya Allah. Hmm. To Sarfilu yanzu mun kai gabar kuma da zamu ji wato hira. A yau hirar daga bakin mai hirar zamu ji hirar. A don haka na san ka kasa kunninka kuma ka gyara zama ka gyara kunninka ka saurari wannan hira. To baba. Yanzu bari mu gayyato Musa Garo ya shigar da hirarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan nigeria <laughs> yau wani labarin wani bazazzagi ne ya je kano to shi dai wannan bazazzagi ya dauki kayan shi ya tafi kano ya je irin wayayyen bazazzagin nan to daga nan cikin tun daga nan kaduna zari an gaya mai cewa to ka ba a hankali fa idan ka shiga kano akwai matsaloli da za ka iya fuskanta to amma mutumin nan ya ce ai ya fi karfin kano shi mai gidan kanawa ne yana zuwa nan yana shiga sai ya ɗauki kuɗin shi naira dubu ɗari biyu sai ya rarraba su ya ɗauki dubu hamsin ya sa a cikin safa ya ɗauki dubu hamsin ya sa a wancan safa sai ya sa dubu hamsin a ɗaya jihu na kuɗi ɗaya jihu a ɗaya <laughs> to da aka tashi nuna mai abin da ɗin da bai gane ba kawai yana shiga cikin kano aka yi aka taru ya ƙara shiga kawai ya zo ya nemi kuɗin nan aka yi aka yi aka nemi kuɗin nan ya rasa su ah ana tashi sai ya zo ya samu wasu mutane ce ka gafa kanawa duk inda ya je sai eh, an mai sata sai wani mutum ya fito ce don waye barawo waye barawo a nan gurin ka ɗauki mutane da barayi ne a nan gurin <laughs> kawai ma da masu suke da wani bakaro kai mutum ya sharara mai mari bayan ya bare shi a nan gurin fa shi ne nan gurin sai wani mutum ya zo ya ce mai malam me aka yi maka ne sai ya ce malam me sunan kare sai suna na malam abu malam abu me aka yi maka ne sai ya ce wallahi an yi min sata kuma na yi magana a kano an bare ni sai da sai wani sai yake cewa to malabu ka yafe mana sai ce to wanne ne zan yafe kuma bayan bayan ga, sata kuma ga mari to me zan yafi a ciki to daga nan sai wani ya lallaba shi kuma shi ya dauka shi aka tafi aka je gidan wani mutum wai za a duba mai a gane cewa shin na jikin shi ne suka mai sata ko kuma a'a wanda suka tawo ne ko kuma a cikin Kano ne aka mai sata shin ma wanda ya sata ba Kano ne nan dai aka kara cewa ya kawo kuɗi ya to in dai ba shekaru na zan sai da ba <laughs> in dai ba kaina za ku saya ba ni ba da ko kuɗin bota ma wallahi sai an taimaka mu wayo Allah kana <laughs> ne muku fatan alheri da matan za ku tashi lafiya alhaji musa garo babu ya kuma da grace alheri abdu don ji wani takaitaccen labari da na wani zagi da ya shiga kano ina ganin ya waye a tashi lafiya. sanu muhammad zakwato hausa <laughs> lalle ba eh da bazazzagin sa lalle ya je wannan lamarin wato abin da ya fara daukan wato aka ke shi aka shi ne abin da ya bani madadi a ciki shi ne wai to me za a je a wani duba wai a ga wai ibu kano ne masa ta ko kano ba eh, to <laughs> ni dai na fahimci irin na fafa nono ne aka dan kwatanta masa eh to da alamu aka yace masa yan kudaden na ruwansa da bakano ne kowa bakano bane ba <laughs> to na san na san su ba zazzagawa za su yi shiri za su yi tadadin mai da martani a kwarai da gaske a ya kamata yawa don haka ku shirya <laughs> na ga malama juli tana daga mana hannu a don haka a madadin sarfil hashin gumel baba ya ko makeri ne muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.